makasudin wannan taro dai mun shirya shi ne domin mu faɗakar da mata mu kuma wayar musu da kai muhimmancin lafiyarsu da kuma haƙƙinsu da suka sani yana cewa yara yi a kansu da kuma muhimmancin kammala allurar rigakafi da suke farawa da kuma cewa lafiyar ku fa ku ne ba wai hakkin hakkin kowa da kowa ne kuma kuna da yanci a kanta ya kamata ku nemi lafiya domin ku kare kanku daga yaduwa da cututtuka da dama. Wannan muryar ɗaya daga cikin masu wayar da kan mata kan muhimmancin lafiyar ɗiya mace da ma jarirai a wani bikin ranar mata ta duniya. duniya. A yayin da ake bikin ranar mata ta duniya a nan gida Kano wakiliyar da ke wayar da kan al'umma ta karamar hukumar Tarauni karkashin asusun tallafawa yara ta Majalisar Ɗinkin Duniya. Malama Jamila Suleiman Gezawa ta shirya wani taron gangamin wayar da kan mata kan 'yancin basu lafiya da ta jariransu. Musamman muhimmancin zuwa asibiti yin allurar musammancin zuwa asibiti yin awo kammala allurar rigakafi ga ƙananan yara sannan da tsaftar jiki da kuma abin da ake cewa hand wash shi domin su tabbata cewa in an shiga ban ɗaki fa za a wanke hannu. Dama kukan yi irin waɗannan tarurruka ne? Eh mukan yi amfani da wasu mata da ake cewa VCM jami'an shiga gida-gida domin su wayar da kan mutane mukan yi amfani da su domin su shiga gida-gida to sai muka ce to yau tun da ranar mata ce ta duniya bari a shirya wannan na musamman a zo a kawo masu rashin lafiya su faɗa an zo da abin da ake cewa outreach masu rashin lafiya su faɗa a zo a ba su magani a duba su a yi wa 'ya'yansu allurar rigakafi kenan bayan wannan taro za a yi allurar rigakafi bayan wannan taro yanzu an gama wannan jawabi malami ya yi bayani sun san cewa muhimmancin su an gaya musu me muhimmancin allurar rigakafi sannan an dakile wannan al'ada ta mata da ake cewa mu fa ba za a yi mana allurar rigakafi ba ko mu ba ma so ko an fiye yi ta akai akai akai to duk za mu bayanin wannan domin mu magance shi to dama kuka same mu waɗannan matsala kun fara cimma ah, muradun ku garuma ga sau kan waɗannan mata garuma matsala saboda akalla kin ga dan aka duba za a ce miki an sami gida 100 da suke basu yadda ba maybe da yara 150 yanzu kuwa akalla in an gama zaka ga ba akalla a ce an sami gida tara gida takwas da yara basu fi goma ba a ce wai su ne suka samu waɗanda su ne basu yadda ba su ma kuma cikin kudurin ubangiji a hankali a hankali garuma Malama Bilkisu Usman na ɗaya daga cikin waɗanda suka halarci taron ta ce. Wannan taro zai amfani da fanni daban-daban zai taimaka min wajen kula da lafiyar yarana da kai su asibiti da yadda zan kula da me yake damun su da irin abubuwan. Amma daman can duk baki waɗannan abubuwa? Ito eh ai kin san abin ana yi ne da farko kuma yanzu ana ɗan samun ci gaba ana samun wasu canje-canje. Da kin ga alluran akwai waɗanda da babu su yanzu an sake karo su. To kin ga a ta yanda yadda suke faɗakar da mu ta nan za mu gane cewa ga wani abu ya samu kuma da amfaninsa ta nan za mu ƙara cewa ai wannan abin karuwa ce don yawanci kin san da akwai allurorin da ake yi yanzu kuma da ana yin su ba kamar yanzu yadda aka fara kin taba kin amincewa da karban ma yaran ki waɗannan a'a ban taba ba ai saboda ban taba ba kuma na san muhimmancin su shi yasa yanzu ma da aka gayyace ni wannan taro yasa na zo idan na karu har na taimaka makwabta na saboda duk abin da ya samu ka in baka kai kai ka kare kanka shi kuma baka taimaka ya kare kansa ba kai ma ya sha majalisar ɗinkin duniya da ta ware ranar 8 ga watan maris na kowace shekara a matsayin ranar mata ta duniya taken ranar abu na dai kuwa shine ki shirin kawo canji ga rayuwa baraka bashir murya amurka daga kano a najeriya